wai kin san nawa na siyo nun akwai kuwa kuɗi na gugan kuɗi kuɗi na gugan kuɗi naira dubu goma sha biyar ke mai mai kokai ai sanda da wanda zan siya a wurinsa sanda na dawo ya kunne ya ce kama ni mai mai kama ni mai mai idan ba mai mai wani ba zan kama ya ce ya mun alkawari ga shi zai ki rayuwar nan tana ba ni tsoro kawai tun yau nan da zai rage wallahi sai na tuno malamin islamiyya idan yana karatu rai rai rai yi ne wa zaitun ka ce balarabe Allah mai fikira bakina har ciwo ai dole safa da kyan da yana da wani sirri ne rake shi rake gaba ɗaya idan idan kana shi shi kwakwalwar ka washi wa ne ai akwai fikira in dai rake ne me nake gani ne a can haka ai akwai da kawo mana Kama ku titire to ako wallahi aljanna ka ka siyo ina ji dan girman Allah dan girman Qur'ani dan Allah ne ne? wai nan Sulaiman wai nan bismillahir rahmanir rahim wai nan Sulaiman wai nan bismillahir rahmanir rahim wai nan Sulaiman wai nan bismillahir rahmanir rahim ka san me yake daure min kai wai da suyo akuya amma ina tafiya da ita kawai an je za a daure an daure ta ko in ce ma kawai sai gashi ya zama gungume <laughs> raina ya ɓaci hankali na ya tashi kai to kuma wannan har wani mamaki ne to mu kwanan nan yau kwana biyu ke na aka haifi yaro yanzu jibi za mu tafi bikinsa kake abinka amma gaskiya kai mahaukaci ne wallahi ko da ke haka zai iya faruwa gaskiya da gashi kana shan rake ba ko a makarfi ko a zariya dan nan ne suke noman rake ha ha Eh, a sha da

Assalamu alaikum. Me gida na an dawo? Sani da zuwa. Sani mai gida. Itace aka samo mana na suyar? Yaran suna shigowa da ragon da san? Rake. Kamar ya rake. Ina ragon? Rake. Dan akwai da ka tafi da shi. Rake. Dubu goma ta. Rake. La ila illallah. Rake. to gashi nan dai na fahimta na suya ne ka kawo kenan fara ajiyewa wannan itacen da yake gani akuyar da na shigo da ita ne babu dubu goma ki an kwashe ta sannan kuma ga ga abin da uh, akuya ta zama saboda ina ina ina ina ina ina tafi ina shan rake baka sani aka yi na hada kuɗin nan ba baka sani ba baka sani ba babu yanzu dubu goma babu ita sai dai kawai ki shiga da shi cikin ɗaki ko Allah zai sa ta dawo babu rake babu dubu goma ni ma mun kira suna da ke ta gida mun ma ba yakin bayan shi da dubu goma ta wallahi tallahi babu ita kaga ba ba gura ne ba ni fara kyan nan ba kama ni zai ba ka bani kuɗi na da ragona wai zan miki ƙarya ne ne zan miki ƙarya ne to ki dai ba a hankali da sha da kyan nan Allah ki ba a hankali harame wallahi Eh. akan wannan kuɗin eh. idan baka bani ragon nan ko dubu goma ta ba idan na rika muka maka wannan raken sai kanka ya dawo rake to me zafi kuma haka kanka sai ya eh? dawo rake wai Allah dubu goma ta babu dan akuya babu rago babu dubu goma wai Allah abun kunya ya same ka dana koyata Allah ka kawo agaji <laughs>